tuma sauraro ana saurari da ana tare da wato gidan rediyon rundunar sojin najeriya wato arm forces radio inda za mu kawo muku shirin nan na najeriya a yau kamar yadda na gabatar muku cewa wannan shiri ne da muka saba gabatar muku a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan rana domin faɗakar da ku nishaɗantar da ku da kuma wato ilmantar da ku a yau ma kamar kowace rana mun samu bakuncin wani matashi wanda ake kira yasir abdullahi a yasir abdullahi ɗalibi ne da ya gama karatun shi na jami'a wanda yake da tunani na wato dogaro da kafafuwan shi ba tare da ya je ya aiki na gwamnati ba ko wani abu mai kama da haka sannan kuma da wani tunani da yake da shi na zakulo wato baiwa da Allah ya ma yara domin karkatar da su a wannan hanya domin ganin sun samu nasara a cikin rayuwarsu malam yasir barka da zuwa to malam yasir eh, kafin mu tsunduma cikin abubuwan da za mu tattauna zan so a takaice cikin minti ɗaya ko biyu ka ba mu wato takaitaccen tarihin ka cikin minti ɗaya zuwa biyu daga nan sai mu ɗaura <clears throat> na yasir abdullahi ah, kuma ni marubuci ne ah, da ina rubuta fiction books mostly na karanta mechanical engineering a university na san yana ba mutane mamaki da yawa su ji a cewai na engineering ko na zo ina rubutu yana taimaka mutane wasu dinga rubutu sannan kuma na da wani dan karamin kamfani da muke taimaka kamar yadda <clears throat> malam abubakar ce mana taimaka ma kananan yara suna harnessing creativity su wato baiwar da allah ya ba su a wannan a zaman da muke yanzu tunda wasu allah ya ba su baiwa amma ba su da yadda za su iya amfani da shi su ma samu kuɗi ko wani riba da haka so that is where we come in as spenders shi mu. Tumala Nasir mai sauraro zai yi mamakin cewa eh, duk da baka faɗa mana ina kai karatun ba eh. ko kuma wani abu mai kama da haka ka ce ka karanta eh, injiniyarin ne kuma sai gashi ka ɗauki wani wata hanya daban me ya kai ka ga ɗaukan wannan hanya gashi ka karanta injiniyar ok so dama inda ka gama secondary school kuma na tunani dama yana so ya zama doctor ya zama lawyer ya zama engineer so dan tuntuni ina son harkar engineering dai ba ba harkar motoci ba kawai just anything electricity haka a ce a gani ina abin solar energy da waye da da waye so that's why na so in je in yi engineering amma tun da nake karami dama ina ta rubutu so um, kawai Allah ne Allah ne kawai da rubutun zai ƙara biyan tun na ajiye shi in yaban karatu na a makaranta university amma still sai samu semester mai kuma na karatu na engineer inji majarabawa na sai ina rubuta sabon littafi tunda books din da na publishing duka biyun ina ina first year ina na university ne ma na publishing saga so sawo ina na karatu ina na gefe ina rubuta littafi so um, I hope na answer question ɗin to ya kake gwama makaratunka Oh, okay. kana karatun makaranta kana kuma rubutu na littafi so in mutum ya kasance yana son abu bai da karfin hana shi yin abin so tun da rubutun tun ina karami ina son yin shi um, anytime na samu time yi bayan na girma din dole sai na mashi making time so ga har yanzu dai kama yana da littafai sun kai guda shida haka na publishing guda biyu saboda yanayin publishing a najeriya akwai tsada so um, kuma abin da ya sa ma ya sa muka yi wannan kin a kamfanin muka fara taimaka masu rubutu so da tsadan tsadan yadda ke publishing littafi a Najeriya at least muna kamar in zaka yi iya publishing online ba za ka samu takurin a ce ma takarda ga price din shi waya waya ka fara marketing ka all you have to do is ka uploading a website mu ka ba mutane amma so da muka yi writing competition last year da ya wuce um, aka bata mana website din mu we didn't expect mu samu mutane da yawa sai muka samu mutane suka mana crash na mu gaba daya and yanzu dai gashi ba mu da website sai mu fara from beginning yanzu ya yasir akwai tunani da kai magana na kokarin zakulu wato ah, baiwar da allah ya mayara. yara eh. me ya ji hankalinka a ta wannan ok akwai ta da nake da nake nysc sai nake tambayan ogana um, supervisor ina dan an sa mana gyaran ac ne tunda tunda tunda engineer na karanta so ga nysc zan yi abin da na karanta a makaranta amma still bayana ne yin abin rubutu na ba a wurin so na fara tambayan ogana ce mishi tunda shi shi ya fi ni alaka da iyaye ya yake gani a ce yanzu ya'yan shi suna son rubutu amma kuma ba su da daman yi sai ke ce ai shi yana ma da wannan ma shi ya lura yawa sorry um, yaro wanda bai san ko yana so ya science ko yana so ya art tun yana karami sai ga mutum an zo ta js3 ana so a ci ana so a yi ne ko sai yaro ya fara cewa to shi yana so ya zama doctor amma gobe shi yana so ya zama waye ba bai san me yake so ya zama kuma iyayen ba wai wani lokacin sun gane me yaro ke so bane sai a ce ai to tunda wane wane yayi ya zama doctor ya samu kuɗi to kai ma abin da zaka zama kenan ka je karanta shaka sai ga yaro tun baya so zai fara so so um, along the line sai na tambaye shi mutumin kenan shi what does he think sai ke ce mu ai ya shi a inda yake gani ya sha gani iyaye da suna zama makarantu suna tambayar malamai dan Allah su ba su sami yaran su iya a makaranta ba a taimaka musu a zaɓa musu amma kuma tun daga shi um, wannan um, so za ga wani lokaci ba a fi attention to yaro za ga wani yaro ya iya zane amma iyaye ba sani ba ya iya zane ba sani ba wani kuma yana rubutu sosai sai ko a ci a ba a so ko waye waye sai ga yaron sai zo ya san abin sai ta yin abin da ya kamata a gira ya ta yi da sai ga ya tsufa sai fara bin abin da ya so ita yana karami kuma ba lokaci lokacin bai daina jin daɗin zai zama aiki yawa so shi ne sai mutum ya ce min gaskiya ko shi zai iya kawo yaran shi abin nan so shi ne sai muka yi device wani nice curriculum da Um, za mu samu yaron yadda suke da in yana son rubutu yana son painting ne yana son waye za mu zo da su za mu so za mu ba su duk classes din um, so based on yanda yaran ya approach din uh, exercise da muke ba su yawa yawa so yanda suke approach din shi shine zai ba mu damar sanin muke to wannan yaron fa ya fi karfi a ta science ya fi karfi a ta art so haka in mashi ta art ma ga wani yaro shi maybe yana son yin 3D modeling yana son gina abubuwa haka hmm. so ba lalle kawai zane ba haka mutum na son gine-gine ka san dole ta harkar engineering a tura shi architecture haka shi karan kanshi yana jin yana yi kuma iyayen ma sun huta ma kansu tun da ga wani lokaci ba kawai da shi ga iyaye suna samun lokaci su mamu yaran su magana ba ko da yaushe bane ah, kuma sai su biya ma abokai na yara a ce a to duka abokai na sun je suna yin art ne ma barin jaki kawai tunda suna gani hakan ne sai a je can a kaka da yaro yaro ya je makaranta ya yi shekara goma a university tunda bai san me yake so ba ko ya bi abokai ne so it is wannan advice a wurin mu yaro ya fara tun yana karami ya yi mistake dubu in ya ga dama at least yana kasa yana tare da iyayen shi ne a lokacin kuma akwai shekaru a gaban shi da zai ke jiran shi so abin kin in so muna kiran shi um, creative path wannan program mu so overall yadda muka ga abin shi ne bayan mun taimaka bayan mun taimaka yana sun science ko art zan ba su network su kaman online platform tunda muna raba su a groups ne that ko sun girma sun fara aikin su suna da project a can future din su hmm. and they want to contact mutane suka aiki da su da uh, ba zai musu wahalan samun wanda ya taimaka musu ba kamar yanzu marubuci ne ya gama littafi amma kuma sai a da da yake karami a program nan ya aiki da masu irin editing masu book cover design sai tuna ai to barin barin shiga app din mun duba ko suna nan sai posting gashi to fa ina rubuta littafi ina neman mai design ina neman editor sai ga su ma tunda su suna tare da abun za su gani sai ce yawa assalamu nufin ya kwana biyu to shi to yanzu let's start the project before you know it je ya fara wahalar neman wannan overpriced um, services a waje ba abokanai da suka tashi tare suke tare yes business ne amma kuma akwai abokantaka a cikin shi so muna gurin community kenan a wuri haka to ina hmm. fahimce ka wannan wani sauki ne ake neman ma iyaye ko in ce su yaran su ma da kansu saboda za ka samu wani lokaci sai ga yaro ga abin da yake so ya karanta hmm. daban ko inda ya fi kokari amma iyayen sai su ce a medicine zai karanta hmm. likitanci nake so ya karanta kuma ya je can ya ta shirme daga karshe ya kasa ya dawo kila ga jami'an karatun ya ki ko kuma an zo an mai da shi wani kwas daban don zai iya baka misali da ni eh, kullum yana faɗa mutane inda ce an akwai irin wannan tunanin naka lokacin da muna kanana ilan ba a nan gurin nake ba da ni mutum ne wanda ina so in ga harkan gyare-gyare injiniyarin duk abin da za ka nuna min in yi da hannuna to zan iya shi amma nan ka faɗa ma abu zan iya manta amma inda lokacin an gwada ni to gaskiya ina ganin ilan ba ma nan nake zaune ba yanzu dan ba zan manta ba wata lokaci yaro na muna gida da shi Ɗan ƙarami ne haka bai wuce shekara goma ba rannan ya zo ya gana na fan ta lalace fan ɗinsa ta lalace na ɗauko na gyara sai rannan kuma electric stove ya lalace na ɗauko shi ma na gyara to ana cikin wahalar man nan sai na ji na sha mai na yi kusan kwana a cikin layin mai ne full tank na cika tanki na ina zuwa gida sai na tarar da mai na zuba ta ƙasa haka zan yi asarar mai na kenan na ciro footman na shiga ƙasa na ciro wani pipe na kwashi kusan galan biyu na aji a gefe sai man ya daina zuba saboda zan yi asaran shi mm. to sai yaron ne zai sami nake ce abba wai kai komai ka iya ne <laughs> sai da ce a ba iya komai ba ba da irin koya ne mm. to shi ma yanzu na ga yana da irin wannan tunanin ko abu ka so mai ko mota ka so mai yanzu kwan zo na kwance ta sai ya ga mai a ciki sannan me da ya gyara ka gani to kaga za a sauka ma yara da mm. iyayen ma kanmu za mu samu wannan wannan wannan saukin wannan mm. gaskiya to eh, mali sai kai maganar aji da kuke tunanin budewa na yara mm. ko in ce ko kun bude ne ma ya shi yake aji ok so um, program da ya kashi biyu ne akwai wanda za mu taimaka ma yaron ya san ko yana so ya science ne ko art so bayan mun gama wannan shine za mu kara sas a cikin different department so kamar na gama yana art ne yanzu maka maka break shi yana so ya painting ko mm. yana so irin su zane-zane haka to ka ah. aji daban-daban za ka yi su kenan ko kuma hoto ma in zai dauko hoto akwai wannan in kuma science yana so abin architecture ko yana so yi programming ko wani abu hmm. mun riga mu san cewa ke to can za mu kai shi so is after mun gama wannan zaɓin science ko art nan sai mu wani a ah, for now yanzu ma haka am currently teaching wata ɗaliba creative writing <clears throat> da da mun yi shi ma manya ne amma kuma sai na ga ayi yara ma sun fi bukatan shi tunda suke san suke shiga aji suna rubuce rubuce kuma wanta nake so in ƙara tunatar da mutane shi ne an ce creative writing ba lalle sai ka iya turanci ko wani abu sa ga mutum na tsohon rubutu zai sai ce ai shi bai iya turanci ba ba zai iya rubutu ba haka bane za ka yi rubutu da hausa da yarbanci ko wani yadda ka gara mai just um, in ka gane structure in rubutu din that's what um, mu muke a shi creative writing course din so ita gaskiya um, shekaran ta bakwai and um, all I can say is yare yanzu suna da ilimi sosai suna ja sosai gaskiya so <clears throat> um, shi kenan dai akan wannan creative writing course muna yin shi online for wanda ba su zuwa abuja ba tana abuja muke da yanzu amma very soon muna so mu tafi garuka kamar kano da kaduna mai expanding wannan mutum da mun ga akwai akwai interest a abin gaskiya many parents na mana magana kan shi they like the idea kawai sai ga a ce ma kuna da nisa shi ma muka yi na online na zoom din hmm. akwai online option akwai kuma in kana so mu zo ma um, private tutor muna yi shi ma din so abin for mostly yanzu dai writers ne amma Um, uh, ana buƙatar na artist duk a team akwai su ba wani wahalar samun su to mal yasir aji da kuke da shi za a je a zo na gaba ɗaya din koko ana bin yara ne inda suke aji a koya musu eh kamar yadda na ce muna da so yanzu in muka samu muna da waitlist for na group so muna da office space da zamu zamu aje yaran a wurin hmm. ko open space ma kamar aje so da yaran na son space kada mai asara ne wannan abu mashin ko a ba su empty space da kayan wasan su so muna da muna da space din zamu sa yara a cikin su so muna dauka in batches ne za ga zamu dauko yara guda sha biyu mu raba su into four groups so that we can do one so mu koya musu dai aiki tare tunda sai ga mutum ya je university a ce su group work ta jin haushi yanzu bar baki dan mutum mutum bai iya rubutu ba yana bata mishi lokaci amma an kai tun kana yaro ka san cewa dole dole ku yi aiki tare dole dole ka jira wannan ya gama an bai gama ba duk za ku yi failing a ga wani lokacin kuma an kun failing sai ka ba ka da right in yin fushi da ka san cewa ba laifin ka bane amma hakan ne ya faru so in kana yaro eh, in kana da kakwai irin abin nan za ka yi understanding how to take charge of situations kamar yanzu kaga 'yan timin ku suna ta wannan wasa sai ka fara sai kai abin kai ka gama ko sai at least baka biye musu ba so ga muna building leaders ke nama mm. indirectly so just from that bayan mai haka mai haka mai haka and um, that's what that's shi na group din kenan eh. so individual kuma most parents gaskiya sun ce kamar wannan wannan wanda kuma ma yanzu maman ta fa so ma ta fa so a mata ma ta one on one because a san iyaye sun fi gane yaran su based on attention span su wasu sun fi so su sake da kai su yi wasa da kai su gane don ita ma wannan yanzu sai ce mutum kamar tam awa daya sai mai kusan awa biyu ita na gane ita tana son ta ringa wasa kafin ta gane abu a makaranta ba za ba yi wasa ba dole ta zauna in za a period in class din ta timi ne sai ta zauna ta guda ta minutes din nan bambancin shi da bambancin mu da su kenan mu za mu biye ma ka ta wasan ka amma za ku koya za ka ƙarshe kuma fi ba da mu makan da makarantu mm-hmm. abin kenan to mana yasir ganin cewa ɗalibi ne baka daɗe da fitowa daga jami'a ba ga shi ka ɗauki wannan hanya da kake koyar da yara ta ina ake samun kuɗin shiga eh to daga farko da mun so mu nema sponsors daga government because um, kafin muka fara matan na private schools we're thinking why not tun akwai almajirai da yawa a arewa why not mu same su a mu samu kamar yara goma yara ashirin mu koya musu sai muka fara ganin to in ma mi wannan ai ba ba ba mu da riba su ma ba su da riba tun da kai mun koya musu mun a banza ne tun da su ma ba da su tafi bayan mun gama da su hmm. so shi ne muka yi tunani um, tun da akwai private schools da ta yara iyaye sun saba biyan school fees ba zai wahala ba su ce to a to da yaro na ni ma kwa ku taimaka min ne ban da mana ta mai yin wannan abin da counseling din shi to find out me iya ko me bi iya ba mm. gashi gashi gashi ku karba so ga from there za mu dinga saving muna saving muna saving and then in mun samu enough sai mu je mu samu almajiran mu musu or za mu iya rubuta letter to any government body that's interested in irin programs in and um, then na haɗa wani mutum ma shi last two months na da wani event wani mm. graduation event sai aka ce faɗa mashi abin da muke sai na faɗa mashi ce a ah, gaskiya this is a very good idea in dai har zan fara hmm. na neme shi is ready so what we want to do is now mu dai mu gama da yaran private schools mu samu eh, portfolio a san cewa eh mun yi kuma yana aiki it will be easy mu you kowa ka kudin shi mu taimaka mutane zai fi sauki haka before you aga na mana so mu haɗa makarantar mu at the end of the day mu babban school din mu wanda zamu dinga shi wazobia wazobia wazobia curriculum so yanzu in zaka zo makarantar kai kamar yadda dai muke muke kanana ana koya mana um, larabci amma da hausa sai su rika gana ma'anar shi so yanzu zaka zo kai zaka sign zaka sign up kana so koya hausa ne gaba daya zaka zaka cika form zan saka hausa department zaka koyi maths da hausa za ku koyi english da hausa za ku koye shi ko mai so yadda ka yadda ka da ka sa abun ka ga mutum ya koya da sauri har ya gama karanta ko so abin da muke so muke na bayan mun gama da hausa ma ko akwai wazo biya dai wazo biya yawwa da igbo yawwa so shi da muke so fara haka muke so mu amma wannan is like long term project sai mun gama wannan tukun mun gama samun enough people from different parts of the country din sai mu yi wannan nan kamar kuna bukatan shigon gwamnati a ah, sosai sosai gaskiya it's a big project yes we are in need to ganin cewa eh, kun ci gaba da wannan aiki wani kalubale kuke fuskanta gaskiya yanzu da yake tim ina ba mu da yawa kuma kowa ya koma makaranta yanzu so meetings have become very difficult so the time difference a ce ma wani karfe nawa wannan so communication da ya shiga tsakanin mu haka so muna da muna da trying da muna yi amma ba kaman da ba da muke tare a ce wannan wannan ya je unguwan ne ma wannan magana a setting up wannan har da tun da mun so mun spelling bi da amma sai bai zo mun samu mun yi shi da makarantu su mai da abin kaman abin bakin ciki suna ganin cikin mun zo as competition kamar muna hana su samun kudin su ne dan mu ba mu san shi abu musa ba mu kalla abin as business ba da da mun so mu shi normal ne ko mm. shine wata ma dan dai ban so ban so kira musu makaranta wasu ne wayan su ne amma da mun je wurin su ne suka ce mana ai wato ma sana'a ma za mu yi da abin nan kenan ba da ma suke ba so ma sai wa gari ko shi ne end of the weekend ga su nan su ma sun yi event din su yadda muka ci za mu yi shi ba komai mun koya from that ba za mu kara ba kuma so yanzu we are sticking to ourselves mm. we want to become a school at the end of the day amma yanzu an fara yin ƙananan fara so yanzu gaskiya a wurin sai muna da ainihi wannan mun fuskanci kalubale uh, wannan a haka because ba mu riga mun abubuwa da yawa ba amma nan nan nan gaba da na san cewa akwai suna jiran mu a gaba na sani hmm. nan gaba to wala yasir masu aro kada ku sha'afa kuna tare da gidan rediyon rundunar sojin najeriya ne da ke nan magadishu cantonment a unguwa a sakoro da ke birnin tarayya abuja kuma muna tare ne da wani matashi wato yasir abdullahi wanda ke da tunani na ƙoƙarin ganin an zakulo baiwar da allah ya ma yara ƙanana domin ɗaura su akan wannan hanyar domin ganin sun cimma burace-buracensu na rayuwa to yanzu ba ta bata lokaci ba bar mu je hutun wato a rabu lokaci su masu aro kadda ku shafa kuna tare da gidan radio rundunar sojin najeriya wato arm forces radio da ke nan magadishu cantonment a unguwa a sokoro da ke birnin tarayya abuja kuma muna gabatar da shirin najeriya a yau ne inda muke tare da bakonmu wato yasir abdullahi to yanzu kuma lokacin da zan buɗe wato layin waya domin masu waro ku bugo domin tsokaci ko sharhi ko kuma tambaya kan abubuwan da muke tattaunawa akwai layi na farko wato sifili takwas sifili shida uku tara shida uku shida hudu uku sifili takwas shida uku tara shida uku shida uku sai kuma sifili takwas tara bakwai biyar biyu tara shida tara tara sifili takwas sifili tara bakwai biyar biyu tara shida tara tara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa tare? Eh da wa tare? Saratu daga ina? Abu guda biyu Saratu daga ina? Ta Saratu daga ina sorry. Ina Na biyu akwai classes na hausa inda ake koyar da yara ok to za ki ji ansa insha Allah yau tun da babu wani a kusa wala ya saka ji tambayar malama saratu duk da yake bata faɗa mana daga ina take kira ba ta ce ta ya za a same ku sannan kuma <clears throat> akwai classes na na na hausa ok um, muna da instagram page mu the pendustry t-h-e p-e-n d-u-s-t-r-y sunan muke na instagram komai da komai da muka taɓa yi da duk suna wurin so it be easy a same mu um, me tambayar kuma na biyu ta yi maganar cewa kuna da azuzuwa na na hausa gaskiya ban fara ba cikin yanzu muke fara da babu plan to insha Allah nan da shekaru masu zuwa muna so abin da muke so mu yake da ma gaskiya yanzu babu na Hausa to sai eh, kilan namban waya ko na mai kuma da haka Ah, yawa to 090 ok ba wannan ba sorry 070 16 06 05 99 so muna da muna da da creative writing din na yara daga primary school daban kuma da wanda suke secondary school tun da akwai yanayin da ake musu explaining abubuwa da kuma irin materials da suka fi dacewa da su eh to muna yi da kuma muna yi muna yi muna yi to mala yasir kafin mu samu wani kira zuwa gaba tun da kuka fara wannan aikin naku na kokarin zakulo wato eh, baiwar da allah ya ma yaran nan mm. wacce irin eh, eh, alfanu ka kuka samu ko in ci gaba zuwa yanzu gaskiya i think the best thing we can talk about is my instagram mu mun fara da barely 100 followers amma da muka fara yin writing contests da muka fara writing competition mu muka fara gane cewa a cikin a cikin winners da muke samun most of the time yara ne kai daga yan shekara 14 kuma a cikin abin aka samu yan shekara 30 duk sun rubuta amma ga yan shekara 14 suke suke suke cin number 1 da number 2 a ciki so um, gaskiya za mu ce mun samu attention from many people tun da muka fara kuma i think is the most important thing for now akwai a gara a san da a san da abin da muke yi tukun kafin fara kafin mu kuma mu fara duba abin riba ko wani abu a dai san me muke mu muna so mu aiki to help um, people ne and eventually if it's profitable alhamdulillah to ina fahimce ka dai yanzu ba ribar ce kuka sa a gaba ba a ah, gaskiya yanzu ba kokari kuke dai ku ga al'umma sun karbi sabon da kuke da shi din especially a arewa ma inda mm. inda inda rate of illiteracy is very very high so i i uh, muna gani dai haka ko through creativity ba lallai sai mutum ya je a koyi one plus one ba ko da skill din ya iya za ya taimaka mashi daga wurin ya fara dan sana'a shi tun yana karami kafin gama makaranta to masu waro za ku iya tuntuɓar mu ta waɗannan lambobi sifili takwas sifili shida uku tara shida uku shida hudu uku sifili takwas sifili shida uku tara shida uku shida hudu uku to wani akan lai wa alaikum salam to alhamdulillah da wa muke magana malam

lafiya lo da muke magana na'am eh? da wa muke magana ok to amma siraji daga sokoto muna jin ka wannan ya ya tsinke to za ku iya ci gaba da mu ta waɗannan lambobi akwai sifili tara sifili tara bakwai biyar biyu tara shida tara tara akwai kuma sifili takwas sifili shida uku tara shida hudu uku to ga wani akan layi

zai faɗa ma eh, sannan kuma muna da bukatar da Allah ƙarin so ya ƙara faɗa mana lokacin da nashi to shikenan za a faɗa ma insha Allah eh to na gode Allah ya saka da na masha Allah tumali hasa kaji shi wannan muhammad sani daga gwagwalada ya ce a ina kuke a abuja ina za a iya samun ku oh, sannan kuma yana bukatar karar maimaita mai wannan lambar ofis ɗin mana uh, area 11 ne gimbiya street eh, a cikin ofis ɗin yake um, kuma number ɗin is 070 1606 0599 070 1606 0599 jamal yasir kafin mu sami eh, kira daga wani wannan aikin naku aiki ne babba kuma yana bukatan kuɗi eh, domin yin waɗannan ayyuka eh, wani irin kira kake da shi ga gwamnati wajen ganin ta shigo ta tallafa muku ok um, ga wani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku da Barkan mu daidawa muke magana? Adalla kuna ta. kira. za ku lafiya. To amin amin. Yawa, shi wannan yayi fata alkhairi ne eh. da fatan kuma za mu tashi lafiya. kuma yawa so wannan adresin da na bada nan shine for adults din tunda muna da wani makaranta da muka partner da su um, so can can muke sa yaran a wurin so shi wannan yana yana garki ne yes uh, sunan shi royal kiddies so a can muke hada yara tana akwai playground akwai wurin da yara su je kamar suna gida eh. to a can wanda kuma akwai nani da su ringa lura da su in iyaye sun damu da a wasu yara akwai wani in ba in ba in ba mutanen gidan su za masu masa ba su sake a wuri so akwai nani dai da komai da kuma da haɗa da su a wurin so ba su da tsala yawa to sai maganan eh, taimakon daga can neman taimako daga wurin gwamnati eh to kuma sanu da shi ne na'am kuma sanu da shi ne eh gaskiya gaskiya we would appreciate tunda muna so mu expanding muna so muna so at least mu shiga can cikin arewa da kyau tunda kaga from masu kiran mu yanzu daga Sokoto aga bi ba ma sani ina ga in ba lokacin da nake NYC ba ban ban tawara da tunda daga Sokoto ba aga it is a very good one in za a taimaka mana ma to expand uh, wannan tunda aga yanzu tafiya wannan ina I have small one appointment da nake so in je a Kano in fara koyar da malamai su ma suna koyar da abin so instead of in ce ni kaɗai koyi ni na iya abu na why not in koya malamai su ma under pendo industry din su koyi ɗalibai makarantun su ma za su yi club ne a makarantun su na creative writing duk su koyar da su haga hakan at least eh, na um, fahimci ka dai za ka koya ma wasu ne su kuma su koya ma wasu yawwa so haga su ma su koyar da yaran su uh, mu kuma kuma muna da yaran mu da mu koyar da before you know it kuma ya take ya doko kowa ya fara rubutu ga mutane da suna son rubutu kawai farawa ne ba sa so su ko ba su iya farawa ba abin kenan abin da ke da mutane kenan wasu na ganin kamar rubutun na yana da yana da wahala gaskiya ba abin da ke da wahala a duniya in dai har kana son kai abu wallahi za ka yi shi sai kuma you have to just try ka fara wani matsalan yin shi fara wani don ka fara ba za ka daina ba so abin kenan so to yanzu ya san mutum kamar yana so ya fara rubutu eh. Eh, me ya kamata ya fara sawa gaba ok kafin ka fara rubutu dole kana da reason in rubutun ko wani abu ya baka tausayi ne ko kuma an baka haushi ne kana so ka rubuta abu wanda aji muryan ka kai ko ta yaya a san kai ma kana nan da kai ake yi mm. ko kuma kai abu ya ma daɗi kana so ka rubuta haka kamar ni yanzu ina son rubuta irin abin abin science fiction da abin da dai wanda mutum zai kalla da a TV ya ce ka wannan ƙarya ne to irin su nake san rubutawa ya ban cika san rubuta abin da kowa ya saba gani ba tunda ne man ga dadin su ba kamar yanzu ne in ce na rubuta mutum ya je kasuwa ya dawo ba wani abin in karanta a wurin tunda an san wannan yawwa na ba son rubuta ma an ce ai ga mutum ya duro daga ya duro daga saman jirgin kasa ya fado kasa mm-hmm. yana kuma ya tafi ya lafiya lo ya ya siyo abinci ya dawo irin rubutun irin abin da san rubutawa kenan wannan mm-hmm. so kawai in zaka da zaka fara rubutu you need to understand theme and story inga so by theme and ana and ana, ana meaning to understand what you the moral you want to convey There is another kake so convey a chicken story in kana so in kana so a koya um me suna abin kana in kana benefit of relation cutar the mutane hmm. true story like Zaki iya sa mutum ya dan wahala bayan ya ya yaudara mutane daga baya kuma ya gane kuskuren shaga mutum zai koya yawa yawa so so akwai su da karakara so it's based on wannan in kana ga wani su sun fasar wata abin soyayya su yi abin da suka so kenan hmm. kamar in kana kallon Hausa fi mu yanzu duk su ka ke TV inda za ka in za ka cin tasha guda goma soyayya ne kawai ke ga wasu kuma su abin da suka san karanta kenan hmm. shi kuma suka san rubuta kenan kuma mutum na so ya fara rubutu ya kamata shi ma ya san cewa dole ya dinga karatu ba za ka fara rubutu ba ba ka karatu dole ka sayar da eh, dole dole ka saba da yanda wani ke rubuta na shi kafin ka sayar da kai ma ka fara rubutun ka tunda ni yanzu ba wai na ci karatu ba bane amma yana kallon fim sosai kuma ga ai ba maraban fim da rubutu duk ɗaya ne kawai duk yana da hoto babu hoto shi kenan mm. yawa so ya kasance da kana da at least inspiration ko daga littafi ko daga fim ka fara gane tsarin ka san cewa haka ke fara story haka ke gamawa kuma zaka samu mutane ne a cikin shi waye waye irin da abubuwan nan kawai wannan su yanzu ka rubuta littafi na eh na rubuta guda su kai shida amma na publishing guda biyu ne kawai saboda na ma explain da akwai tsada publishing a Najeriya so dole mutum ya dinga yin online kuma in kai online ba za ka ga books ɗinka a cikin bookstore kuma abin da eh, burin marubuci shine ya ga mutane da yawa suna karanta littafin shi ko a shiga shago a siya ba kowa ke da kuɗin siyan waya ba yanzu zai ce wai yana lokacin da littafin ko wani abu ko kuma amma akwai shagunan na unguwa ne zaka shiga ko da wannan dubu uku dubu biyar ka sai ka je ka ajiye a gida ka ranta amma online kuma akwai ake da data ba akwai ake da waya ba akwai problem da through waya din amma ba ga wasu wasu basan karanta littafi akan akan wayan su mm-hmm. Mm-hmm. to masoro kada ku sha'afa muna tare da kuna tare da gidan rediyon rundunar sojin najeriya ne da ke nan magadishu cantonment inda muke tattaunawa da baƙonmu wato yasir abdullahi za ku iya tuntuɓar mu a kan waɗannan lambobi wato sifili takwas sifili shida uku tara shida uku shida hudu uku ko kuma sifili tara sifili tara bakwai biyar biyu tara shida

amma duk ya gaba naira a ana riga malam wannan ya eh ina ganin kamar baka fahimci me muke tattaunawa a kai ba muna tattaunawa ne da yasir abdullahi akan batun yadda yake koya ma yara yadda za su rubutu ko kuma a zakulo bai wadda allah ya musu ta karatu na kowane fanni amma ba maganar eh, wannan tattaunawa muke yi ba da fatan za ka laluba a lokacin da ake wannan tattaunawa sai ka mika wannan tambaya shugana a kan layi walikusa Da muke magana? Ina magana da Bello Muhammad an jihar Kano. Rawar kuma kawo garin Zazzaba zaunin Abuja ba To, muna jin ka malam muhammad muna sauraron ka to layin da ya yi yana mana tuzu da wannan mamar rasa shi za a iya ci gaba da lalabanmu a kan waɗanda lambobi wato sifili takwas sifili shida uku tara shida uku shida hudu uku ko kuma sifili tara sifili tara bakwai biyar biyu tara shida tara tara inda muke tattaunawa da yasir abdullahi marubuci wanda yake kokarin wato koyar da yara yadda za su ɗauki hanya ta rubutu wala yasir cikin muna magana akan littafan da ka rubuta hmm, eh. ka fara mana bayanin wasu yawa na ce yasu a cikinsu um, akwai guda biyu da na yi publishing sai wanda na gama recently shekarun da shekarun da wuce na gama shi na an gama editing da kuma ko ina jira mai designing cover ɗin ne sai mai yi publishing so shi wanda na gama sabon na yanzu um, is about a um, wata yarinya ce ta ta receiving call daga wani stranger Um, sai from da tana sha wannan ne kawai su ya ya ce mata yana neman taimako ne shi bako ne a wani gari ashe yana aiki da wani cartel din wasu mugayen mutane ne so haka ne so in littafin kan in ga cewa kan zaga cewa haka ya saba sai kira mutane ya dinga yaudarin su ta waya ya shigo su ya daukar abin da ke kwasar abin da zo kwasa dai in kudi ne in waye duk sai wannan ta tafiya ba su ga ita dama tun da she's a child teenager kasan abin da ke damun yaran yanzu suna son waya sosai hmm. so iyaye ma i think da shi motivate yaran su karanta wannan tun za ga from wayan ne ta shiga ta samu problem a rayuwanta ta sa ta nan mana wata ne wata ansa hmm. kuma an an shiga da rayuwan da um, rayuwan da bai kamata ba ta shiga through wannan wayan nan kuma ta kasa fita daga rayuwan haka nan dai so dan kaɗan ma ta kusan mutuwa ma saboda wannan abin amma daga baya uh, Allah ya taimake ta ita da mamata da mamanta suka samu suka suka suka samu da suka samu wannan dan dan littafin da ka fara ba ta son mamanta tana rigima da maman ne mm, so ga dama kuma akwai problems na zamani zaga ma ga ya mata su ba su cika wannan ba a da zamanin da ga ga ya mace da mamanta kamar irin best friends da bayan sai ga ko me a don't know ko so zama da kawaye da waye da waye su suna gani daban-daban haka mm. yes sai kuma wancan kuma wannan kawai shine irin wanda gama masu faruwa daga saboda na to shi wannan kuma yana yana shiga afirki mutane ne <laughs> kawai so um, zaga littafin ya farka daga daga bacci a asibiti mm. shine sai wasu wasu dodanni ne suka biyo asibitin ne ah. so daga baya din karanta za mu gane cewa shi cin um, iyayen can ancestors ɗinsu mm. suna da masu masu irin magic magic haka kamar da ake yi a irin harry potter su suna da irin masu magic magic so um, ban so in spoiling too much in it <laughs> yeah i think kuma oh, that, that would be enough zan faɗa kan littafi na sai masu sauraron za su ji su je su duba a amazon akwai ta amazon akwai kuma books a tarbiya tarbiya bookstore a nan useto ah. akwai books a wurin su ma yau a game da abin da ke faɗa da nan na na koyar da malamai din nan da taimakon da gwamnati ma da su yi ko da za a haɗa da makarantu ne a arewa wanda suke bukatan um, creativity to be wannan mm. to be dominant mm. mu ma za a yi taimakawa na to make it easy for us in ma haɗuwa da su in ma structuring program ne da su at least dai kawai let it be easy don haka yanzu ba mu san ba mu san su bane eh. an samu mana su aka mana organizing komai da komai it very easy from there mu da mun san me muke yi so a hada mu da su ko sai mu abin da abin da ya kamata mu sai a raba lafiya ah. so abin shi to kafin mu da shirin bari mu saurari wannan waka to masu aro ana tare da gidan rediyon wato rundunar sojin najeriya wato armed forces radio da ke nan mogadishu kantomi da muke tattaunawa da yasir abdullahi tumala yasir kana bayani akan uh, su wani littafi da ka rubuta to amma gashi lokaci na neman ya zo karshe sai dai me ya sabonka ga al'umma dangane da wannan koyarwa da kake so kai na su waɗannan yara eh, na farko na farko I'll be speaking to iyayenmu <sighs> ba dole yaro sai ya zama doctor ko ko engineer ko lawyer ba hmm. um, it is advisable ku duba a bincike mu yaro iya tun yana karami in kun ga yana son wasa da takaddu ne ko na kai ka lura da yaro da tun yana karami ka ga me yake son yi hmm. wannan in in in the future it can be made to be um, profitable za ka iya taimaka mashi tun yana karami ba sai kun jira wannan ba sai kun jira tsufa a fara cewa to me kuma iya tunda babu babu aiki babu aiki kamar kasar nan babu aiki ana wahala aiki a sannan yanzu kuma a ce yanzu yaro tun ya karami ya ce ya iya monetizing business din shi hmm. sai sai zo ya gama ya gama university ya dawo gida kuma babu aikin ya riga ya saba ko hmm. sai ya ci gaba so it's for emergency to advice a bincike creativity yaro and harnessing din shi hmm. sai kuma for yaron su kuma su masu bincike kansu because mostly suna biye ma mutane friends and ba sa sani karfin su kawai dai su a ji kawai a yi kawai tare tun ana tare a tayi kawai and they don't know that maybe ma sun fi wanda suke tare da maybe sun fi wani abun amma kawai da yake suna ana zaman tare ana zaman wasa kawai ba sa ba sa harnessing full potential din su just because of abokantaka da wasa kawai sai kuma overall kuma overall kuma um, I'll, I'll, I'll address about creativity din you know? and creative writing ba dole sai mutum ya iya particular yare ba it is just the idea not the language so that's that's all i can say to masu da haka ne muka zo karshen wato shirin nan na najeriya a yau wanda ya zo muku kai tsaye daga nan gidan rediyon rundunar sojin najeriya wato armed forces radio aka mita da da bakwai bakwai sai in allah ya kai mu wani makon za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin shi yasir abdullahi wanda shi ne babban mu na wannan rana kuma da fatar zuwa nan gaba in allah ya samu ka gayyace shi zai an mana wannan gayyata tashi naku abubakar hassan azumi ke cewa mu yi ni lafiya daga nan rundunar sojin najeriya